Hausawa Top TV tashar al'umma. Allah sarki rayuwa duniya ina zaki da mu ne. An turawa shaggata Isa Alifantani saƙon barazana na kisa wai za a kashe shi saboda irin abubuwan da yake aiwatarwa na gaskiya har cikin gida an sha tura wasiƙar cewa wai za a kashe shi kamar yadda za mu sanya muku wato muryarsa da bakinsa ku ji abubuwan da yake faɗa na yadda wato aka yi yunkurin kisan nasa inda ya lissafa yanzu kimanin kenan wajen arba'in da wani abu kenan a ne masa barazanar za a kashe shi ko lokacin ma da ya sanya cewa sai mutum ya haɗa lambar wayarsa da wato katin ɗan ƙasarsa wannan lambobin na nim shi ma sai da aka yi barazanar za a kashe shi amma hakan bai sanya ya ja baya daga wato gaskiyar da yake kai ba. Ga dai abin da Malam Dr. Isa Alfan Tami yake faɗa ku da bakinsa kamar yadda aka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Allah sani sau biyu ana ba damar citizenship na wasu ƙasashe. Da ina zaton a duk mutum goma tara aka ba su za su karba ma ban taɓa karba ba. An bani ban taɓa karba ba akwai ƙasar da ta buƙaci ni in zo zama ɗan ƙasa wallahi ke Na ce ba zan karba ba na Najeriya kaɗai nake bukata. kuma 'ya'yana na hana kowa har a yanzu ya karbi na wata ƙasa saboda me saboda in ban in na yadda na karbi na wata ƙasa ba zan damu da gyara ƙasata ba amma in ba ni da komai sai najeriya to dole zan yi ƙoƙari na gyara ta so duk abin da ka ga mun yi haka muka fahimci addini in muka fahimci haka ne daidai to wallahi duk duniya ba mu iya canja mu abin da muke ne me mu fahimci daidai shekara biyu ina karatu a nan ai akwai dokar da ne a wurin aiki na na haɗa lambar ɗan ƙasa da wasu abubuwa waɗanda bai musu daɗi ba suke ta'addanci a wanda ya wuto ya ce duk inda a ganna afirka a kashe ni ba fada ba ya sa na juya da baya kun ga na zo na gagara karatu a wanda ya ga akwai damuwa tare da ni wallahi duk bala'in duniya ba abin da yake ajiye ni minti da saka sittin ban yi bacci ban na tashi saboda in barazana na kisa da duk nan kafin kusan da bana duniya tun ina dokumentin adadin barazanar da aka yi wa raina na san lokacin da rubuta sau 44 kuma babu empty threat kuma babu wanda ya taba gana daina mai nake yi kana iya barazana amma ka gwada ka gani inda ni ne Allah ba taba yi aka canja ni ba ai an yi mutum nawa ne zaka masa wannan barazana ya ci gaba da abin da yake har yau na juya da baya na san raina a hannun Allah yake shi kada yake da ikon da ya bani kuma shi ke da ikon ya karba da ni duk duniya ba mai iya ikon ya dauki ran isa sai Allah idan lokaci na yayi wallahi ko a suza nake sai na koma zuwa ga Allah in bai yi ba kuma wallahi duk duniya ba mai iya fitar da ni ina da'awa akwai ta da iyana hada makaranta tun yana bauchi ta dauki takardar da aka baka ce a daren nan za a zo a kawo a kashe ni ta shigo da shi dauka karanta ina azkar na da daga wa'azi a ƙauye kafin na kammala na bacci sai da asuba na tashin ga takardar abin ya dame tana ta mamaki lokacin ba zai ita ne ba ta ce haka kai bacci ki to me dame ni ina irin wani na hana bacci da ina za a yi ba haka muke ba da abu ɗaya ake canja mu shine ƙarfin hujja amma wallahi in baka da hujja babu wanda ya isa wallahi babu shi duk duniya babu shi sai da me sai da ƙarfin hujja in ka kawo ƙarfin hujja wallahi ba zan boye maka ba na fi ruwa kashewa. amma bayan haka babu so hujja kuma ne me qala Allahu qala rasulullahi kuma ya zama ka iya bude takardu gaban malamai ka zauna ba wai ka shiga google ko wani abu ba a'a hujja ta malamai yadda na bude dinnan kai maka ka bude ka kawo hujja so mutum yana bautan Allah ne da yadda ya fahimci me ya fahimci addini yadda na fahimta da haka zan bautawa Allah yawa irin barazana da muka gani akan hidimar addini wallahi da ba ban rena wasu ba amma wanda zai ga wannan barazanan ya yi abun da ba sa shigowa najeriya saboda tsoro amma ka taba gana fita a cikinta duk bala'in da aka yi a north east ka taba gana cewa wai ba zan zauna a north east ba duk wanda ya san ne ya san duk ana cikin ma rashin tashi hankali zan fito ne saloli biyar a masallaci a lokacin a gidana ko dan sanda babu ana ba malamai polis a bauchi ana fitina ni an duk wanda ke bauchi da na karba an ce kowa ya koma jin aikinsa ku je ku da kanku ku bar mu ji da kanmu a gidana nake kwana ni ban taba karban polis ba a lokacin babu ko kwaya dai a gidana to ita rayuwa da hujja ake in ka ga mun abu to haka muka fahimta wannan tsakaninmu da Allah muke sannan kuma barazanar da muka gani a rayuwa ba ma wai ta duniya ba ta rai gaba ɗaya muka gaya maka ba za ka iya bacci ba in ka ji ta wallahi dan tausayi ba za ka iya bacci ba irin abubuwan da muka shiga amma be kuna zaune a nan ko magana ban taɓa biyu shekara biyu na taɓa zuwa ne magana kuma na taɓa hana yawo a afirka daga lokacin a afirka na shiga kasa kai bakwai ko takwas suna yawo na to menene dan adam zai iya ɗaukar raina ne ba allah ba kuma addinin na wasa muke yi ne ai addinin ba da wasa muke ba Allah ba da wasa ba ne wallahi addinin ba da wasa ba ne wannan hidimar addinin aure na tafi kowace ni'ima da Allah ya mun a duniya zan iya barin kowace ni'ima don wannan saboda wannan ita ce aulawiyya a na duk ni'imar da Allah ya mun ba abin da nake jin daɗi kamar matsayina na almajiri da yake karatun addini ni ban ce malami ba ne ban isa ba akwai malaman mu almajirai ne amma ba kai saka ce mun jahili ba zai yi ka faɗa yawa eh, ni dai ba malami ba ne kuma ban taba zuwa gaban ku na ce muku ni malam ba ne ko na taba ni almajiri ne eh almajiri nake haka mu suka tarbiyyantar da mu mu almajirai ne ko maybe ku malamai ne maybe ku malamai ne ina magana akan kaina ne cewa ni gardi ne آمين يا حي يا قيوم آمين يا رب آمين آمين wannan idan ka duba irin waɗannan approach na da'awa kawai a hoto a yi ta zage-zage da sauransu a farkon zuwan shari'a a ƙasar nan mun yi shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ɗaya dubu biyu da biyu wa'azin shari'a ina cikin wanda suka yi ta yawo duk ƙasar nan muke da'awa na wa'azin shari'a amma ya gyara al'amura ya gyara saboda ba haka manzon Allah ya ce ai ba bisa ga fahimta ta bai gyara ba yanzu yin wannan ya kawo abin da ke faruwa a Yaman shi ya kawo na Siriya, shi ya kawo na Libya akwai wanda ke sha'awan kasa da koma irin wancan duk irin wannan ya kawo kisa duk abin da manzon Allah ya karantar in ba haka aka bi ba to kamar yadda kuka ji daga bakin Sheikh ta Isa Alfantami babu shakka dukkan wani dan adam da ya kasance yana gudanar da al'amuransa wato akan al'umma wato akan gaskiya to babu shakka Allah zai tsaya masa kuma dama babu wani wanda zai jagoranci bai haɗu da wasu ƙalubale ba kuma ko a wanne fanni ne babu shakka zai haɗu da ƙalubale iri-iri na rayuwa wasu za ka ga cewa aikin su rashin gaskiya ne to muddin wani wanda ya zo yake yunkurin hana su aikata wannan rashin gaskiyar to za ka ga cewa kullum yunkurin su su ga bayansa kamar yadda dr isa alifantami wasu ya tare masu wato ko mu ce wasu ya tsone masu ido a dangane da wato abubuwan da yake na dakile rashin gaskiya babu shakka to hakan ne ya sanya wasu suke ganin cewa lallai sai sun ga bayansa kuma al'umma ko mu ce wasu marasa tunani suna manta cewa allah shi yake da ikon ganin bayan mutum muddin allah bai na faka ga bayan mutum ba bayan da mutum ya isa da kai domin kuwa dukkan wani dan adam na duniya Allah ya kidaye masa irin adadin kaddarar da za ta same shi hata wato mutuwarsa Allah ya kidaye lokacinta to kaga idan mutum lokacin da Allah ya yanka masa abu zai same shi bai yi ba to kaga bayan da mutum ya isa ya samar da abin da zai same shi kuma kazalika idan mutum baya ɗaya daga cikin kaddararsa cutar da shi to babu wanda isa ya cutar da shi babu kuma wanda ya isa ya ɗauki ran wani sai dai wato idan ranar da Allah ya ɗauki ran mutum ta zo babu shakka to shine mutum zai iya mutuwa kuma kowa da irin yanayin wato irin mutuwar da zai yi wani shahada zai yi wani ruwa zai fada wani wato hatsari zai yi da dai sauransu wani kuma rashin lafiya muddin wato Allah ya kidaya mutum zai mutu ne ba tare da wani ya kashe shi ba to duk inda wani ya kai da yanda zai ringa kwantan ɓauna wajen ya kashe shi to fa Allah ba zai ba shi nasara ba kuma musamman ma wanda aka ce malami mai yin addu'o'i a koyarwa lokaci babu shakka addu'o'i suna da amfani sosai domin addu'o'i su ne makarin mumini dukkan wani abu da zai samu mutum idan yana addu'a to abin zai zo masa da sauƙi. tuma sauraronmu sauraron mu me za ku siya dangane da wannan barazana da ta kai kimanin arba'in da wani abu da aka yi wa ta isa alafanta mu a rayuwarsa wanda har yanzu ba dai za a ce an daina mai irin wannan abun ba don tun lokacin ma da ya zama minista ake ta cece ku ce akan wannan magana. tuma sauraronmu sauraron mu muna jiran jin sharhin ra'ayinku a dangane da wannan batu da muka kawo muku daga bakin shagda ta isa alafanta mu. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na kararwa don haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyo a koyaushe da zarar mu ɗora za mu sanar da ku gode